بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yini na hudu a cikin wannan wata mai albarka na ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hudu arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin ga watan uku na dubu a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro ana karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul qasas Allah madaukaki sarki ya dafar da mu da kuma ba mu ikon faɗin daidai <coughs> da aiki da abin da muke karantawa akwai ina ga tambaya da aka rubuto kila za mu fara da ita sai dai na ga kamar akwai ɗan dogon rubutu ya ce mace ce take da wata matsala da ke damunta a rayuwarta a duk lokacin da jini ya ɗauke mata idan za ta yi wankan wato wankan tsarki idan za ta yi wankan tsarki haka ne ko yana wahala wato yana wahala ta iya yinsa saboda faduwar gaba sannan duk wata ibada idan ta yunkura za ta aikata ta sai ta ji ta kasa yi sannan ga yawan shakka a zuciyarta idan idan ta gama wato idan ta gabatar da komai ko menene na ibada sai ta ji kawai bai yi ba wato sai ta sake yi haka dai abin yake kasancewa ta kai har an yi mata rufiya amma ba wani abu da ya canja abin da yana damunta sosai gashi kuma yanzu an shiga azumi da alamalan wanda taimako za a samu daga gare ka Allah ya taimaka mana wassalam da ƙarshe take cewa wato wato ta kai ma a yanzu ba ta ji a ranta ba ta ko ba ta kyauta ba abin da yake faruwa da ita wato na rashin ibada na rashin ibada baki ɗaya kuma gaskiya abin yana damunta to a takaice dai wannan matsalolin nata da ta faɗa akwai buƙatar ka zauna da wanda za su yi mata tashkhisul hala ana yi mata tambayoyi da sai da za a san me yake damunta in akwai matsalar shedanu ɗin sai an sake mata tambayoyi sosai watakila akwai alamu na shaidanin da tare da ita shaidanin aljanu suna saka waɗannan abubuwa ɗin rashin san ibada ɗin da sa shakku da sa kokonto da sa mata nauyin ta tashi ta yi ibada da duk irin yanayin da ta faɗa ko kan na ba ta shawarar shi wanda aka ce ya yi mata rukiya ɗin inda har ya ƙware game da rukiya ɗin ya kamata ya mata tambayoyi da kyau don ya fahimci shin wannan matsalar akwai aljanu ko babu idan babu sai a bata wadansu shawarwarin da Allah amma yanzu babu abin da za mu iya cewa tun da akwai matsala a tare da ita amma ba ta san ko menene kuma gaskiya sai an mata tambayoyin za a iya fahimtar hakikanin matsalar Allah ta'ala alam to muna karatu a cikin wato suratul qasas na ji za mu tashi aya ta na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون آه. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون آه. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين نعم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصلنا القول ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ubangiji ta alaƙi haƙiƙa mun sadar da zance gare su watakila za su yi tintintini a kai wato tun daga ayoyin da ake ta bayanin annabi musa alaihi kusan wannan tura tun daga farko ake magana mahaifiyar annabi musa da matsalolin da ta shiga da yadda annabi musa har aka haife shi har ya rayu a gidan fir'auna har aka zo maganar yadda aka samu kuskuren kisan kai har ya yi hijira ya zo madiyana ya zauna a madiyana ya aure ya tafi a cikin hanya ya ɓace bai san inda zai nufa ba ga ruwa ga sanyi ya hangi wuta banjiji ta'ala ya gana da shi a wannan guri ya masa magana har ya aike shi zuwa ga fir'auna har aka zo bayanin yadda ya je gurin fir'auna har yadda fir'auna ya zo ya yi da'awar shi Allah ne shi har yadda ubangiji ta'ala ya faɗi ƙarshensa da yadda ya ya tsine mishi a nan duniya ba kuma tsinuwar kadai ba tsinuwar za ta yi ta bibiya daga nan har duniya ta ƙare wa utubi ufi shi duniya la'ana wa yau qiyamati mace? min al maqbuhin ranar kiyama suna daga cikin waɗanda za a munan halittar suna daga cikin waɗanda da kagansu za ka gane da kuma har Allah ta'ala ya ɗauko bayanin gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin labarin duka nan da ya bayar wanda bayanan nan aka yi bai halarci gurin ba hasali ma an yi karni karni masu yawan gaske sannan Allah ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka yana ba da labari kamar a gabansa aka yi har izuwa wannan guri da Allah yake cewa hakika su yahudawan ake nufi ko kuma su mutanen maka sai malamai suka ce wannan lafin ɗin za ta iya ɗaukar ta yahudawan ce <clears throat> za kuma ta iya ɗaukar ta ƙurai shawa ce da ake magana da su da Allah ya turo musu annabi cewa wala wasu salina duk da wasu malamai irin su a suddi da irin su imamu mujahid suka ce ma'anar wasalna ai fassalna ko bayyana hakika mun bayyana musu su mutanen maka mun bayyana musu zance daki-daki mun bayyana musu mun tattale wato mun fito musu da kome fili karara shine wasalna ko kuma in sadarwa ma da yake nufi to mun biyo zance daki daki daki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan akan bayanin annabawa da kisar annabi Musa wasalna lahum alqawla la'allahum yatadhakkarun watakila ko za su tuntuntuni to da yawa malamai suka ce lahum ɗin na ana magana akan qurayshawa ne wato Allah yana magana da su tunda ayoyin baya akan su yake magana cewa inda ba don musifa kar ta same su ba da ta nufi an halaka su saboda abin da hannayensu suka aikata amma Allah ya aiko musu annabi domin ya kafa musu hujja kuma da ya zo ɗin sai suke cewa wai mai yasa ba a ba shi irin abin da aka bai wa annabi Musa ba na ayoyi Allah ya ce to aiko ko mun ba za su karyata domin shi ma Musa a da can an karyata duk ayoyin da aka bashi. har ma suka ce sihiri ne suka kafirce ƙarshe Allah ya ce in ba su imani da wannan ƙur'anin ba ba su imani da attauran ba ka ce su zo da wani littafi wanda ya fi attaura ya fi ƙur'anin annabi ya ce kai kuma ka ce za ka bi shi inda ya fi naka inda daga shi kuke ƙarshe Allah ya ce fa'in ta jibu in ba su amsa ba to ka sani cewa lalle suna bin san zuciya su ne fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum Allah ko yake ba wanda ya kubata duk duniya irin mutumin da yake bin san zuciyarsa ma'ana babu dalili ba hujja sai dai kawai ya bi san zuciyarsa da ka wanda kuma wannan shine galibin yan Afirka abinda ake gina sa kai kenan a rayuwar addini a zamantakewa a siyasa a menene su ba dalili suke nema ba kawai wani san zuciya sai ke menene abin da ya masa daidai ko ma ba gaskiya ba ne kawai ya bi ko kuma shi dai gani ya ana yi shi ma bari ya yi amma bature ba zai taɓa yarda da haka ba shi bature yana neman hujja diddigi menene za ka gaya masa ya gamsu kuma in ya gamsu shi kenan saboda dalili ake kafa hujja shi sa duk abubuwan da yake kawowa sai ya gamsu ya gwada ya tabbatar abin nan mai yiwa ne ko ba mai yiwa ba to ɗaiɗai eh, eh, abubuwan da za ka ga ya tafi a kan kuskure tun da yana tafiya a kan ilimi ba da son zuciya ba kuma yana daga dalilan da yasa suka samu ɗaukaka a duniya amma galiban mutanenmu kawai biyu son zuciya suke yi da shi sa Allah ya ce wannan zantuka da aka yi fa mun bayyana musu maganganu daki daki ko za su yi tunani ko za su ko za su kasance masu hankali sai Allah madaukakin sarki ya dauko wasu bayanai da ke nuna farko muhimmancin alkur'ani da matsayin gaskiyarsa da girmansa na biyu kuma yabo da Allah ya yi wa waɗansu daga cikin yahudu da nasara musamman kuma kiristoci waɗanda suka zo suka musulunta bayan da can sun bi littafin filinjila suka zo suka musulunta suka bi wannan alkur'ani su Allah yake yabonsu akwai gurare da dama da Allah ya yabe su kamar yadda yake cewa la na ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نسارا ذلك بأنهم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق wato in kana neman ɗan adawa mafi tsanani ga musulunci ga musulmi Allah ya ce yahudawa sai kuma mushirkai amma masu ɗan sauƙi-sauƙin kafirci masu ɗan sauƙi-sauƙin nuna ƙauna da kusantuwa zuwa ga musulmi wajen ba sa zafafa adawa Allah ya ce su kiristoci duk da Allah ba yana nufin wai kiristoci gaba ɗaya ba amma dan an kwatanta an yi kwantarin da yahudawa to kiristoci sun ɗan fi su dama-dama <clears throat> ai ko a kafiran ma akwai dama-dama yanzu misali a shugabannin da suka yi shugabancin america akwai barack obama asali mubarak ne asalin kakanninsa musulmai ne to shi a kafircin tunda ya san da musulunci kuma ya taɓa gadar musulunci da aka zo maganar zaɓe a amerika <clears throat> sai musulmi suka ce shi za a zaɓa shugabannin musulmi na amerika suka ce a zaɓe shi me yasa ya fi dama-dama a kafirci ya fi ɗan kusa da musulmi a kafirci sau da aka komai akwai dama-dama kenan da baƙin irin ɗin nan da ake cewa to ba da baƙi-baƙi yaushe shi ne baƙi-baƙi a kan kafirci wallahi yahudawa suna da kafa da musulunci fiye da kima su kuma kiristoci suna ɗan ragewa kuma suna saurin musulunta kuma sun ga gaskiya za su musulunta to a anan sai Allah yake nuni zuwa gare su alladina atainahum alkitab kaga waɗanda muka ba su littafin suwaye kiristoci Allah ke nufi min qablihi kafin zuwan wannan qur'anin da kake karantawa wato da can kenan kafin qur'ani yazo wanda muka ba su linjila na atainahumul kitab min qablihi hum bihi yu'minun so suka yi imani da shi idan suka zo suka ji gaskiya aka karanta musu suna amincewa suna yarda suna bibiya shi sa Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasuli in suka ji abin da aka saukar wa annabi na ƙur'ani za ka ga idanuwansa har zubar da hawaye suke <clears throat> mimma ko min alhaq saboda abin da suka sani na gaskiya <clears throat> amma yahudawa fa ɓoyewa suke sun sani din amma sai su ɓoye. shi sa Allah yake cewa su sun san annabi kamar ‘ya'yan cikinsu, allazina na ata yana kitaba ya kama ya arifuna abna'ahum wa inna kaseera minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Wani yahuda ce sune al-maghdubi alaihim kin san gaskiya amma ba za a bu ba san zuciya amma kiristoci wasu in suka gane suna bi suna musulunta kuma duk duniya haka abin yake galiban wanda kaga zai zo musulunta ba bai hude ne. kirista ne ya gane gaskiya to Allah yace wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi in ana karanta musu ayoyin qur'ani zaka ga sun zo sun ce mun yi imani da shi innahu alhaqqu ai wannan gaskiya ne min rabbina daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin dama mu tun kafin qur'anin ya zo mu dama musulmi ne mun sallama mun mi kauya ma'ana kenan suna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 to ba ana magana kuma wai ana nufin akan kafiran ba a wanda suka ji suka musulunta suna da saukin su musulunta akan yahudawa wani kuma suka musulunta to za ka same su sun amince sun yarda to yanzu irin waɗannan sai Allah ya ce ula'ika yu'tauna ajrahum marratayn bima sabaru to an tashi ba su ladan su minci biyu za a ba su sun yi addini biyu sun yi musulunci biyu sun ba annabi isa sun zo sun ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yadda ya zo cin hadisin amiru sha'abi annabi ya ce ta mutane uku ubangiji na ninka musu lada ninki biyu daga ciki akwai ahlul kitab wanda ya imani da littafin shi ya yi aiki da littafin shi da annabi ya zo kuma sai zai musulunta ya shiga musulunci ya aiki da musulunci to wannan an je kiyama sai a ba shi ladan minti biyu a ce kai addini biyu kai ka fi tudu biyu tudun musulunci da kariska da kuma addinin da shi ma ka yi to da ka Allah zai ninka masa ladansa na biyu nan sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutumin da yake da baiwa baiwa sassi ya ladabtar da ita ya ilimantar da ita ya koya mata karatu ta zama mai ilimi sannan ya zo yanta ta kuma ya zo ya aure ta wannan shi ma lada su dubi za a bashi ya kuma bawa wato mamluk namiji bawa yana biyayyar Allah kuma yana biyayya ga ubangidansa ya baiwa ubangidansa haƙƙinsa ya baiwa Allah haƙƙinsa haƙƙin da aka ɗora ya baiwa ubangidansa yana yi haƙƙin da Allah ya ɗora masa na ibada yana yi shi ma wannan ladansa minti biyu Allah zai ba shi amma sai wasu malamai suka ce so ai duk musulmi shi ma shi ma akwai damar ya fito biyu ko babu akwai damar sai ina ya samu dama ko dan ba ku imani da annabi Isa ba ba ku imani da annabi Musa ba kaga kenan kuma ko da ba ku yi addinin su kai ba ka zo ana maganar kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu duk mun imani da annabawansu da namu amma su ba su imani da namu ba sai dai sun yi imani da nasu waɗanda ba su musulunta ɗin ba to da haka kuma akwai yiwuwar ko ba ka shiga cikin mutane ukun nan ba ka shiga cikin mutanen da ka imani da dukkan annabawan Allah <coughs> kuma Allah zai baka ladan ka kai ma cikakke kuma da za ka kafirce wa annabi Musa ko annabi Isa da Allah madaukakin sarki ba zai baka aljanna ba kuma ka zama kafiri in ka kafirce da ɗaya daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki to da haka wannan yabo ne Allah yake wa kiristoci waɗanda suka musulunta ulaika yumtauna ajrahum marrataini bima sabaru waɗannan su ne waɗanda ake ba su ladan ninki biyu bi ma sabaru saboda haƙurin da suka yi juriyar da suka yi wata juriya juriya sun yi wancan addini suka zo suka yi wannan suka bar wancan sannan sun yi juriya ba su bi son zuciya irin ta yahudawa ba suka ɓoye gaskiya duk inda gaskiya take sai su ɓoye su kuma wayannan sun bi da ya nuna babu son zuciya sun fita daga layin wa man adallu wanda yafi kowa bata a duniya ba wanda yafi kowa bata mimman tabi'a hawahu bi ghairi hudan min Allah sama da mai bin son zuciyarsa ba tare da wata shari'a ba to galibin su ne yahudawa da kafiran maka mushrikai kenan ba ilimi sai su bi da ka wayannan kuma da ilimin su bi son zuciya kawai su kuma wayannan sha Allah in suka samu daidai suna musulunta irin su Abdullah bin Salam <clears throat> Allah ya ce laisu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-layli wa hum yasjudun ba su taru sun zama ɗaya ba daga cikin ahlul kitab yahudawa akwai mutanen kirki wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يسألون بآيات الله ثمنا قليلا أقول <clears throat> ذاك da sun ga gaskiya za su bi da ga imani za su bi to Allah yake lalle za a ba su kuma abin mamaki wata sifa da ce da ita wa yadra'una bil hasanati idan an na musu ba sa munanawa ba sa mayarwa da mummuna suna tun kudai mummuna da kyakkyawa wannan kuma sifa ce ta mutanen kirki sifa ta bayan Allah idfa billati hiya ahsan duk sanda aka munana ma <clears throat> kai kuma mai yadda kyakkyawa wannan sifa ce mata annabawa aka ce duk wani annabi yadra'u bil hasana in ka muna na masa zai mayar da kyakkyawa ma'ana kai masa rawa, shi kuma sai maka kyauta idan kai masa mugun zance ya mayar da kyakkyawa ina yana daga cikar hankali mutumin da ka zo aka yi maka wauta kai karka mayar da wauta sai da in ya zama akwai sukuriya akwai izgili akwai cin mutunci wannan kuma fa babu laifi ka mayar da izza don wata rana annabi yana tsawafi yahuda suka zo su ne masa izgili ne gaya masa maganganu marasa kyau sai annabi ya ce tasma'una ya ma'ashar quraish wallahi laqad ji'tukum bizzaf yace kuna ji abin da nake faɗa ya ku ma'ashar quraish yace wallahi zan zo muku da abin da zai tayar muku da hankali ma'ana ba wai kawai taɓa lafis annabi yake yi gaba ɗaya ba in abin ya zama da izgili a ciki to yana nuna izza amma idan ya shafi ana so ya yi wauta ne to shi ba zai wauta ba shi ba zai rashin hankali ba shi ba zai yi faɗa ba shi ba zai yi zagi ba wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam to da kan akwai maslahar mutum ya mayar da mai kyau zai mayar da mai kyau wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a suna kuɗe mummuna da kyakkyawa wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma daga ɗan abin da muka azurta su su ma suna bayarwa suna ciyarwa suna taimakon addini suna taimakon bayin Allah shi sa muka sha faɗa cewa duk inda Allah ya magana bayin Allah mutanen kirki na gartattu duk inda ya faɗi sifatu, sai kuma ya yi magana a kan ciyarwa ya yi magana a kan bayar da dukiya Allah bai taɓa magana bayan Allah ba a cikin ƙur'ani musamman 'yan aljanna sai ya yi magana ciyarwa tana daga cikin ayyuka na gari muhimmai da suke kai mutum aljanna a cikin sauƙi da izinin Allah na وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا وتصفة مهمة وإذا سمعوا اللغو إن سكتوا ووتا maganganu munana allagaw wa idan marru bil lagawi Allah ya ce marru kirama mutanen kirki suka wuce ana lagaw mugayen maganganu kada kada da riri da wasu shirman abubuwa can me ake yi ne ai waka ake an haɗu maza da mata ana tashewa ba lagau sai su canja hanya a arzu an a sun taho ne za su je masallaci ko za su je gurin karantarwar annabi ko kaza ko kaza sai a caba musu zance a radu anhu sai su kau da kai marru kirama ba sa tsaya a yi wauta mu kuke wa kaza sai su mayar da ashariya ba sa haka Wai za sami ullahuwa a radu an hu ma'ana dai ana koya musulmi tarbiyya khudh al wa amur bil wa a'rid an jahilai ka kau da kai game da jahilai wawaye wanda ba san abin da suke ba to da wani lokacin za ka mayar da wannan wautar to sai a rasa waye ba waye ba kuma ƙarshen aka zo kai za a biyo laifi kuma duk mai hankalin ya zo zai ce a da Allah kai ai ba halin ka bane kamar mutum ne ya maka kuskure a hanya kai yayi wa kuskuren amma da ka tsaya ka dan yi magana kuma sai sako mai maiƙo sai ce zai kwaba maka in ka ce za ka mayar ƙarshe mai zai biyo baya wani tsaya zai ce a daku da an zo kuma an ganka sai a ce wai ya ma aka ka biya masa kuma ba bincike ba komai sai ga kai ake so a ba laifi ba da ka irin wannan jahilan sai dai kawai ka yi haƙuri ka tafi ko kai ne da gaskiyar sai dai ka kaɗa kai ka wuce in ba ka ban ka biya ta su da shi bai ƙi a zo a yi faɗa ba a yi rigima a yi dambe a yi kaza kaga ka ta jahilai ke ƙarshe ba za a samu gyara ba to kada mutum ya riga biya irin wa'annan wa idza sami'u lahwa in an caba musu magana dangane da addinin su sun musulunta sun yi kaza a aradu an wasu malamai suka ce wannan ta faru ne akan su kansu kiristoci da suka bar suka musulunta sai jahilan shawa suka zo suka ce amma ba mu taɓa ganin wawaye marasa hankali irin ku ba yaya an turo ku daga ƙasar ku Ku zo ku yi bincike akan wannan mutumin sannan kuma ku zo ku bi shi ku musulunta sai ba su saurare su ba suka ce kawai lana amaluna wa lakum amalukum la nabtagil jahilin a ah, ku je ku rike aikin ku mu ma mu rike aikin mu ma'ana ku je ku yi ta kanku mu ta kanmu mu ba mun zo neman fada da jahilai ba ne salamun alaikum la gil jahilai aminci tabbata gare ku mu zaman lafiya muke nema ba ma neman rigima da jahilai la gil jahilai. ba jahilai muke nema don mi fada da su da sauransu ba to da ka lalle wannan na daga sufa ta mutanen kirki ba sa tudanya da mutanen banza ba sa zama gurin da ake yi hasali ma canja hanya suke yi idan an taɓa musu magana kuma ba sa mayarwa da mummuna Allah Ubangiji ya samu dace aya ta gaba Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin innaka la tahdi man ahbabta kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la tahdi man ahbabta baka shiryar da wanda kake kauna walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama wa huwa alamu bil muhtadin kuma Allah shi yafi kowa sani game da su waye za su shirya wannan abu ne mai sauƙi ka bambance tsakanin laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha da kuma wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ya ce laisa alaika hudahum shiryar da mutane ba a san ka take baya manzo wani guri kuma Allah ya ce wa innaka latahdi kai ya manzo Allah kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya can kuma an ce Allah ne kadai mai shiryarwa su kaga ba sun karo bane malamai suka ce akwai hidayatu da ake kira hidayatu wato shari'a ta datarwa a datar da mutum da ya fahimci shiryar a datar da shi daban wannan a hannun Allah suke amma hidayatu bayanin wa irshadi shiryarwa ta hanyar bayani da ɗorawa akan hanya da wannan aikin annabawa ne aikin malamai ne aikin duk wani mai wa'azi ne duk wanda ya zo duk wanda ya zo ya yi maka wa'azi ya nuna ma kuskurenka ya yi maka nasiha sai ka gamsu ka daina a dalilin wa'azinsa sai a ce a nan Allah ne shirye ka shi kuma wannan da ya maka nasiha yana da sababi ne kawai shi ya shirye da kai ne ta hanyar ɗora ka kan hanyar, bayani kawai ya maka sai Allah ya datar da kai da zai kwane yana bayani in Allah bai ɗora ka kan shiryar ba sai dai tabi ta bayan kunnan hasali ma kai za ka rike masa kallon kai bai san abin da yake ba amma fa man yuridillahu an yahdiyahu ya shira sadrahu lil islam wanda Allah yake so ya shirye da shi sai ya buɗe kirjinsa da fahimtar musulunci wa man da an yudillahu wanda ko Allah yake nufin ya batar da shi fa yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama ya fis sama wanda Allah ke nufin shirye wato batar da shi sai ya sanya zuciyarsa kunci da takura da tsanar ma mai wa'azin yadda ka san takurar ta kai kamar sama yake hawa babu tsani ka annahu ya sa'adu fi sama amma idan Allah na son mutum da shirya ana gaya masa sai ka je yana sace matsuwa yana tsawa da Allah mai mai samun bayanin nan da kai amma ban taba jin irin wannan bayanin ba Allah yana so ya kashi da shirya wani amma na gamsu da abin da ka faɗa na gode kuma insha Allah zan kiyaye to da zarar ya kiyaye sai a ce waffaqahu Allah lil hidayah hadahu Allah lit tawfik Allah ya shirye da shi wane ne sababin shiryar wani to anan ma in ka kalli ayoyin Allah ya amfani da kalmar mahabba ya kuma yi amfani da kalmar mashi'a ita ko kalmar mahabba da mashi'a a gurin malaman aƙida suka ce da bambanci mahabba shine ƙauna soyayya don ka za ce inna allaha yuhibbu Allah yana so to ƙauna ce ƙauna ce inna allaha yuhibbu alladhina Allah yana son waɗanda to wannan ƙauna ce amma ka za ce man sha’u, to ba a fasara ta da ƙauna sai da ce wanda ya ga dama na fata an gani <clears throat> wanda ya ga dama shi ya fi kamata ka fassara ta haka wanda ya ga dama zai iya zama mutumin kirki zai iya zama ba mutumin kirki yanzu da annabi yake so inna Allah yu'til iman Allah yana ba da imani liman yuhib ga wanda yake so wani man la yuhib haka a wato ina la wata duniya, Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda ma baya kansa amma wala yuti wata iman illa liman shi Allah baya ba da imani sai ga wanda yake kauna yake san shi sai ga wanda Allah yake so man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din to da aka zo magana shari'a sai aka ce innaka la tahdi ya manzala kai baka shirya da man ahabbata wanda kake ƙauna kake so ba kai kake shirya da shi ba ko kai ba kai ne za ka sa shirya ba akwai wanda annabi yana son su da shiryar yana ƙaunarsa dama ƙauna ta gaskiya ‘yan uwansa ne danginsa ne kamar su abu talib kamar su abu lahab kamar su abbas kamar su hamza kamar duk wani danginsa wannan annabi yana ƙaunarsa ƙauna ta jini kuma ga musulunci ya zo yana so su shiga to in ba Allah ne ya datar da mutum ba duk da dangin annabi ne annabi yana kaunar su wannan san kadai ba zai sa Allah ya shirye da su ba <clears throat> sai in Allah ne ya gada ma abin mamaki sai ka ga wani a can kololuwar duniya ƙarshen duniya Allah ya nufe shi da wannan shiriyar <clears throat> irin su salmanin farisi Allahu akbar ɗan ƙasar Farisa can gudun da ake bautar wuta babansa ma ne shugaban bautar wuta wuta ba ta mutuwa a kofar gidansu wallahi daidai da sakan wuta ba ta mutuwa kullum a cikin zuwa ake a ebo itace a yiwo itace da kirare da menene don kada Allah su ta mutu so da aka tsawon shekara kullum wutan na a kunna take amma ɗan wannan gidan ne kuma ya tako ya zo ya musulunta Salman farisi daga can uwa duniya kafin ya zo Madina ya musulunta kuma ba wahalar da bai sha ba amma ga dan cikin gidan ga wanda ya rike Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana dan shekara takwas takwas Abu Talib baban Sayyidina Ali baban Jafar baban Ummu Hani duk ya shi ne ya haife da irin su akilu akilu bin abi talib kuma ya rike annabi a gidansa tun daga shekara takwas har ya girma shi ya yi wa annabi aure yana ɗan shekara 25 shi ya je nema auren shi ya yi kuduba kuduban neman aure ka je karanta kudubar da ya yi ya ba da sadacin bayan ya zama annabi kuma ya ba shi kariya aka rika jin kunyarsa saboda da ne duk kusan dangin ƙurayshawa suna da alaƙa da shi ana ganin girmansa ka ma a hannunsa take in an zo za a ci mutuncin annabi za a kalle shi in yi magana za a ji kunya ana kau da kai saboda shi ko bai taɓa canjawa annabi ko a fuska ba in an kore an kore kira shi sai muhammadu mutanen ka ba sa san abin nan ba zai yi ka haƙura ba ne ce baba ba zai yi ba to abin nan naka dai mun san gaskiya ne amma tun da mutanen ka ba sa so ka haƙura mana ga alinan shi ne yaro ku je ku yi da shi kaga ɗansa ne na cikinsa sai ce ga aliyu na shi ne yaro mu amma abin mu zo mu bi ka tsofe tsofe da mu kaga abin ai da kunya a ce mun bar addinin iyaye da kakanni su kushayi su su su su abdulmanaf ta mu duk rabu da addinin sai kaga sai amin dariya irin wannan tunanin ne duk yasa bai musulun ba amma ga alimin shine yaro ku kuje ya nuna ya gamsu ya yadda Ya haka annabi ya zubar da hawaye ya yi kuka sosai a kan mutuwar abu talibi ba a kan musulunci ba malamai suna cewa wannan ayar ma ta sofa a kansa ne ɗan <coughs> da ya rasu kan kafir bai furta la'ila, illallah ba saboda ƙa'idar imani tasdiqun ne bil lisani wal qalbi sannan wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkani dole musulunci sai an furta sai zuciya ta yarda kuma sai an gani a aikace amma dan zuciya ta yarda ko da jiki ya aikata bai zo ya yi kalmar shahada ba to da sauran shi to da ka annabi ya fita yana kuka ya mutu ba da kalmar shahada ba don ka san kimar wannan musuluncin da kake kai yanzu wani mai ka baiwa Allah ya baka shi wani tukunci ka baiwa Allah ya azurta ka da wannan musulunci hasali ma kila iyaye da kakanninka duk musulmai ne amma addinin sai muka rike shi kuma sakwa-sakwa haka su kuma wa'yancan sun rike shi da ƙarfi annabi ya fita yana kuka Allah ce innaka la tahdi ahbabta kai baka shirya da wanda kake kauna walakin Allah yahdi man yasha Allah ne yake shirya da man yasha zai sai amfani da man yasha wanda ya ga dama ba shi da alaka da kai ta jini wani sai zo ya musulunta wani ko ba magana kyau ko ba larabe ba ne kalli su bilal bakar fata ɗan habasha bawa amma ga shi yaron gama musulunci hasali ma shi ne mai kiran sallar annabi sallallahu alaihi wasallam Da wani yana daga abin da yake ba su mamaki su ma larabawan wai lauka na khairan ma na ilai inda wannan abun alheri ne ya za a yi su bilalu su bayi baƙaƙen mutane su riga mu musulunta bayanmu da muke sa su aiki su riga mu musulunta wannan ba alkhairi ba ne a haka suke faɗa wa ƙalar lazina kafaru lillazina amanu lauka na khairar masa baƙuna ilai in alheri ne ba za su riga mu ba sun manta cewa shirya a hannun Allah take so da ka abin ba maganar fata ko launi wannan wani abu ne kawai a hannun Allah kuma wallahi sanin za ka gani in Allah ya shirye ka ba abin da ya kamata kai masa irin godiya <clears throat> godiya aikace ya aka yi na tsinci wannan shirya? me na baiwa Allah ya aka yi Allah kai mu wannan baiwa ka sa ni na zama musulmi almajiri ma a cikin musulmin masanin ƙur'ani, masanin hadisi ya aka kai mu wannan baiwa yaushe ma aka raba aka bani me na baiwa Allah wannan ya cancanta bawa ya zubar da hawaye a kanta kuma ya rike ta da kyau kar ta kwace walakin Allah ya hadi man yasha wa huwa alam bil muhtadin Allah shine mafi sanin waye zai zama shiryayye na'am aya ta gaba Allah ya ce wa qalu inna nattabi'al huda ma'aka nusa تسقط من أرضنا نعم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا نعم ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا كما وإن متانا مكة وريشاوا سكتي إن تبع الهدى معك يا محمد صلى الله عليه وسلم أمك تي za mu bi wannan shiriyar da ka zo da ita mu bi ka tare da ita mu bi wannan shiriyar tare da kai mu zo wannan addinin naka nutakhattaf min ardina za a riƙa mana kidinafin kina daga ƙasar mu za a riƙa kidinafin ɗin ana sace mu ana fitgar mu saboda mu 'yan kasuwa ne masu yawan yawace yawace ne To in aka ji labarin mun bi ka to ka san mu kuma zaman lafiya ya ƙare mana ka ji mummunan zato a gare shi nutakhassab min ardina Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman amina ubangiji ya musu rabbi ana nuna min lokaci yayi amma dai muka zo gobe za mu bayanin wannan Allah ya ce awalam numakin lakum haraman amina shin sun manta ne mun tabbatar musu da haramun maka amintacce a gare su yaji ba ilahi samaratu kulli shay duk wani dangin dan itace da ka sani a duniya babu wanda ba a kawo shi garin mutane kuma na zuwa garin al'umma daban-daban don su halarci ɗakin Allah ba sa gani rizqan milladina duk wannan arziki ne muka yi daga wajen mu walakin aktharuhum la ya'lamun sai mafi yawan su ba sani ba awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim afa bil batil nuna. wa bi ni'mati llahi yakfurun to da ka insha Allah gobe muka zo mu tashi a kanta wa sallallahu wa sallama baraka ala na muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullah